hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama na da shekara 1435 da bakwai ga watan julai shekara ta 2014 wannan shine kasatin goma sha takwas daga cikin jerin jiyar kasusuwan karishen karatun fiƙe sira allafin babban malami al-kasab doktor zaid ibn abdulkarim Zai, allah mara sarki ya saka mashi da alkhairi a karatun da muka yi a baya muna ta karanta ainihin wato fawaid waɗanda malam zai ibn abdulkarim zaid ya fita mana daga cikin wato ɓangaren sira wanda ya shafi gazwatu hunai da kuma hisaru ta'if mun ji har zuwa kan gaba ta talatin wato fa'ida ta talatin da malam profesa zai fitar mana a inda yake ba mu bayani da ainihin muhimmancin ka gane yadda musulunci ya kula da haƙƙin ɗan adam da malam ya cire ta wannan fa'ida ƙarƙashin kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haɗe a yakin ainihin wato gazo ta daga kashe mata lokacin da ya ga wata ainihin mace an kashe ta yace kar a ƙara irin wannan aiki ainihin malam yake mana magana a kan cewa lalle musulunci ya ba su muhimmanci wajen kula da haƙƙin ɗan adam za mu tashi a ƙarƙashin wannan gaba daidai da mala yake cewa a cikin shafi na ɗari shida da ashirin da takwas wa man yahfaz huquqal mar'ati aw al-insan bi sifatin amma wa man yahfaz huquqal mar'ati aw al-insan bi sifatin amma fi halati al-harb wal qital lahu aqdaru an yahfaza huquqal insan fi al-salb wannan addini na musulunci wanda yake ya kula da haƙoƙin mace da kuma haƙoƙin ɗan adam ga baki ɗaya a halin yaƙi da halin ainihin wato rikici na faɗa da huwa ajidaru irin wannan addini irin manhaji na wannan addini shi ya fi cancanta da a ce an yi hafaza hukukan insani fi ya kiyaye haƙoƙi na ada a yayin da ake halin asalam ake halin zaman lafiya ko asim anin asim sanda ake halin zaman lafiya wala qad rafa al islam huquq al insani hatta innana lanara jaliyan wannan yace hakika musulunci ya ɗaukaka darajar haƙoƙi ɗan adam a yayin da har muke gani ƙararra gashi an haƙoƙin insani fil islam hiya mihwar makasu da shari'ar islamiyya cewa haƙoƙin ɗan adam a musulunci su ne abin daga baki ɗaya al'amarin shari'ar musulunci da makasu tuta manufar shari'ar musulunci gaba ɗaya tana kaiwa da kawowa ne akan ainihin wato haƙƙin ɗan adam na ƙulu haza profesa zai ce muna faɗan wannan magana wal alamu ajma ga baki ɗayan duniya kuma yawa ma ya jiri duniya gaba ɗayan tana abin da ke wanzuwa ala ardil waqa akan ainihin wato a bisa abin da ke faruwa na waki na gaskiya da gaskiya wanda kuma ke iya gani bilinti hakin da hukukin musulmina yadda ake cin zarafin haƙoƙin musulmai fi ba'adil mustali'ati da mutahaddara a cikin wasu al'ummomi waɗanda ake riya ake lissafa su a matsayin al'ummar da suka ci gaba haifu har alƙasar jimai inda muke ganin kisa na ƙare dangi wa tadmiril mudni da kuma rugurguje birane wal manazil da gidaje fauka sukkaniha a saman wato waɗanda suke zaune a ciki gidajen a rusa musu gidaje suna zaune a ciki dunar taflikin baina nisa'in wa atfalin ba tare da an rarrabe tsakanin mata da yara ba da ko kuma dattawa ba wa baina muharibina muqatilina ba tare da an rarrabe waɗannan mata da yara da tsofaffi ba a su daga mayaka waɗanda suke sojoji wa rasulu sallallahu alaihi wasallama yamuru bi imra'atin maqtula fi waqti harbi amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya ga an kashe wata mata da cikin yaki imra'atun wahidatin faqat mata guda ɗaya ce tilo falin ba yake ainihin wato kyamata wannan abu ke hana shi yuwariha ya sanya aka masa sutura yanha an kafin lissafi wasu biyan kuma ya hana kashe mata ko yara ba saba allizarika karkashin wani biyu faɗin galil fuka ha'u malaman fito suka ce ya haru mu kafin lissafi wasu biya ne idalan ya kwaci ya haramta kashe mata da yara ana yaki matukar ba sun shiga cikin sojoji ana yakin su ba wannan ba suna mara yaki on na hajjari a cikin fatihul bari shafi sahih bukhari a mujallar na shida shafin ɗari da arba'in da bakwai da kuma annawawi a cikin sharu sahih muslim a juz'i na goma sha biyu shafi na arba'in da takwas wannan gaba ita muka fara karantawa a ran nan muka mata ta'aliki da cewa al'amarin ya faru ne saboda a yanzu musulmai sun samu kansu a wani zamani wanda al'amura suka zama rikicewa dangane da irin yadda musulmai suka zama wato karin bara ga dukkanin kafiran duniya yahudawa da nasarawa da ainihin wato zindi na cikin musulmai sun haɗu ga baki ɗaya wajen yakan musulunci da rubuce-rubucensu da harkar nan wato kungiyoyinsu na asiri da yaƙi na ainihin fatan baki da yaƙi na makamai da harkar jarida da harkar rubuce-rubuce da kuma tattali ta kowace kusa ana ƙoƙarin yakan musulmai kokarin karyata da danne irin abin da ke cikin musulunci na alheri don kan mutane su gani canza gaskiya da kokarin lalata tarihin musulunci da bayyana musulunci a matsayin wani addini na kisa addini na takobi addini na ta'adda a yayin da su ne suke yin wannan ta'addanci ga shigan kowa yana gani a yadda muka yi bayani a kan irin wato abin da ake ce ma double standard shine izduwaji filma mawkif wato irin ganga bakin ganga ko harshen damo da ainihin turawan yamma suke aiki da shi wajen hukunta cewa kaza 'yancin ɗan adam ne ko kaza cin hakkin ɗan adam ne kaza kisan tsare dangi ne kaza kare kai ne a lokacin da abu ya shafi waɗanda suke so kuma sun gudan bayansu ko al'ummar su wannan kare kai ne duk abin da aka yi abin da isra'ila ta yi ma su to sunan kare kai ne yanzu ɗanin da muke magana isra'ila sun nan suna ta gudan wuta akan garuruwa da falastinawa saboda kawai an tsinci gawo wasu a isra'ilawa guda uku a ta rushe gidaje a ta kashe mutane amma duk wannan da sunan kare kai ne su kuma in suka wurga dutse wannan suka wurga su sa'adanci ne haka abin da aka yi a kosovo haka abin da aka yi a ainihin wato kasashe na afghanistan haka abin da aka yi a iraki haka abin da aka yi a libya da wurare da dama duka in musulmai suka yunkuri ko magana suka yi sun ta abinci amma su kuma nasu duk abin da suke sunan shi kare kai idan wani shekari ne zo ya faɗi magana ya soci addinin musulunci wannan magana da yake sun da yancin faɗan abin baki shi za a da yana da right ya faɗi ra'ayin shi ya faɗi abin da ya dama game da musulunci za a kare shi kamar salma bashiri musulmi ne ya rija ya rubutu na fasikanci zindikanci akan musulunci satanic verse ingila ita ta iwa shi ta ƙone shi fiye da shekara ashirin tana ba shi mafaka tana ciyar da shi tana ba shi tsaro tana ba shi wurin zama a cikin kudin 'yan ingila a cikin taxpayers money da mutanen ingila saboda bai san musulunci ya suka amma da wani ya zo da suna Edward Snowden ya zo ya tuna asirin abubuwan da Amurka take bare-baren nan dangane da ainihin wato leƙen asiri a cikin kwamfutoci da na'urorin zamani mutane da ka ce ya ci da ƙasa duk duniyar na aka rasa wanda su ba shi mafaka kwana da kwanaki yana koyi a cikin airport a ƙasar rasha ya rasa ingilishi shiga har yanzu neman shi aiki shi da yancin faɗan wannan saboda yanzu ya shafe su ne amma wancan yanci ya soki musulunci kuma a bashi kariya a lokacin edos wanda yi ta neman ina za a bashi kariya a duniya ya rasa rasha ma ta bashi kariya ne saboda suna adawa da amerika wadda ta yi da abin da saboda yanzu ka wato ta yi irin abokin gaban abokin gaban abokina abokin gaban abokin gabana to abokina ne abin da yake nan in ka da abokin gaba shi ma da wani abokin gaba to wancan abokin gaban suka kuwa da yan ɗaya a gaba to ya zama abokin ka za ku iya haɗa interest ɗin ku da wancan abokin gaba abin da kike nan ba nan ta yi kasa ne ba to kaga shi ne double standard ɗin a lokacin da za su ce ainihin wato duk wanda ya sake ya soke abin da shafi halakus da suke cewa cewa da ake an yi ba yahudawa kisan ƙari dangi a shi yakin duniya na biyu da tsare da suke faɗa kai duk wanda ya fito ya ce ƙarya ne wannan abu to sai sun ga shi kuma tare da bincike da ya tabbatar abin ƙarya a ciki amma mutum shi fito yanzu ya ce addinin musulunci ƙarya ne musulunci ba gaskiya ba ne sai su ci yana da hadisin albarkacin da tushe kwana-kwanan na aka zama yaro shi tsari da nan kan da ya fito gida da Allah ba har sun fara maganganu kan cewa kan abin shi komai wanda da yanci ya ce bai da ba kuma ɗan musulmi ne a garin musulmai uwa da uba kaka da kakanni musulmai ne suka haife shi saboda ya zo ya faɗi wannan maganganu to shi kenan yanzu a kyale shi ya zama a cikin musulmi ƙwaryen musulmi ya ainihin karnata musulunci kuma an rabu da shi to bambancin mabari na ainihin yancin ɗan adam a musulunci sun sha bambancin turawa saboda da su turawa kamar da muka faɗa a da sun rayu ne a babalik a lokacin da zalunci ya yawa lokacin da coci take da ita ce da shugabancin ƙasashen turawa baka isa ka faɗo wani abu ya saba wa da titi muna a cikin coci da zaran ka faɗa ya saba za a kashe ka ne da ka samu su professor martin luther suka jagoranci tawaye da aka ma fasto fasto da fada fada da suka tashi suka ci to abu kowa ya fahimci duk abu da dama ta wannan bangaren da suka samu kansa cikin wannan kuskuren kenan kuma asalin concept na abin da ake ce ma religion addini a wajen turawa ya saba wa da wanda ya saba wa concept din da abin da ake ce ma religion a musulunci su a musu religion shine kawai su jida, bauta kawai tsantsa wurin bauta duk abin da yake wajen bauta babu ruwan addinin su da shi sauran rayuwarsu ba za su ta kashe abin da suke cima secularism al'imaniya wato babu Allah a cikin ta gaba daya kowa yayi abin da ga dama ko in suka ne tsara kansu abin da suka ga ya dace da su ko a musulunci ba haka ne ma'ana addini ba ma'ana addini shi ne gaba da al'adunmu da rayuwarmu da tattalin arzikinmu da komai yana cikin addininmu haka Allah ya faɗa da yankanmu da menene da ko inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matiya lillahi rabbil alamin da aka manzo Allah sai alaihi wasallam kala sabon da sai da musu jawabi akan komai tun daga wanke kashi jima'i da zama tare da iyalai da haƙƙin yara da kasuwanci da bashi da tafiya da tsuntsaye da halittun sama da na ruwa duka ga labarin suna cikin musulunci ko tarihin abu a ga kenan mu a musulunci kika akwai waɗannan da ka suke tunanin mu dole mu yi addinin mu irin yadda suke bayyana addini kaga wannan shi ne farkon zalunci a tunanin cewa tunda an ce Ɗan adam na da ƴancin abin da ya ga dama ya yayi shi abin da muka ga dama mu bi shi ne addinin mu control ɗin duka rayuwar mu dan bai wara abin mu ba kamar wannan demokrasiya ne da aka ce gwamnatin mutane ko mutane su yi kayan su da kansu to da ya kamata idan demokrasiya da gaske mutane ce in aka zo ana so mutane su yi ta sai a ba su dama su ko suna so su yi ta shi ne matakin farko ne kamata a ba mutane dama an ce sai in mafi yawan mutane sun goyi bayan mutum sannan kuma shugaba to shi mafi yawan mutane sun goyi bayan abu wannan tsarin wajen zaɓen shugaba sai mutane sun goyi baya ba a shi ɗauki ne a haka ba mutane ta kai to duk wannan dubul sallar ɗin yana nan a cikin abubuwan da suke wanda ta kai ma har isu isu ɗin kafirai akwai rubutu da dama da suka yi a jaridu akwai majallu akwai littafai da aka rubuta waɗanda aka yi itikadi da aka criticizing wato mawqif na yammacin duniya dangane da abu da ake cewa human rights tun daga ƙungiyoyin human rights watch da united nations da ƙungiyoyi masu zaman kansu duka an yi intikadin sosai game da abubuwan da suke musamman tun daga shekarar 1990 lokacin da aka salabar su cewa shekara hamsin kenan da aka cikin da kan human rights an yi taro lokacin a kasar faransa an yi wani conference a kan wannan mashru'in an samu a wajen ma an yi kaji masu yawa wanda suke dubar sanar da suke cewa in su wanda suke yi sai a cikin adalci in su wanda suke yi sai a cikin adalci zarafin su akwai wani babban profesa wanda yake masanin shari'a ne a ƙasar america wanda yake a jami'a ta ainihin wato chicago university of chicago da suna jack colson yana da rubuce-rubuce da dama ne kan international human rights law and the united states double standard wannan wani article ne da ya buga a mujallar greenback wanda aka buga a ainihin shekara ta ainihin wato a 2008 a wannan shekara wata babban mujalla ce ta duniya ta shari'a ta law mai suna greenback tana na akan intanet ga shi rubutu ne farfesa ne ta kasa amerika yi magana kan haka international human rights law in the united states sun standards dokokin yancin dan adam da duniya da kuma bakin gagga da america take yi da su ya shafe su ba za su yi aiki da shi ba ya shafe wasu za su yi aiki da shi kullum abin da suke kenan akwai rubuce-rubuce da dama da turawa suke akan haka wannan kuma da tsari kuma bangaren musulunci malaman musulunci a wannan zamani sun yi ƙoƙarin su sun mayar wa da waɗannan kafirin mutane saboda wannan al'amarin ya zama yanzu shi ne abin da ake cin zarafin musulunci da shi magana akan ƴancin nada yancin yara yancin mata yancin faɗa albarkacin baki kamar ina faɗa shi musulunci yana kare al'umma ne gaba ɗaya su kuma ƙoƙarin su kare ɗaiɗaiwa mutane ɗaiɗaiwan kuma shaidanu a cikin ɗaiɗaiwa mutane duk wani shaidani mawaƙi ko marubuci ko wani manazarci ko wani scientist sai wani banza a kan addini ko al'adun wasu mutane sai a ce ba komai amma in yi bincike na ilimi na suke ganin binciken zai tona asirin wani barna da suke sai a kama shi a halaka shi an sha sa jami'an tsaro na cikin gida da CIA ko FBI kuma kamar sun kisa kashe mutane kisan mummuke ko a lalata tunanin mutum ko kuma a tono asirin wani barna da ya taɓa yi kira abin da aka majalisar ainihin wato ganiyu ta kasar indiya aka tono asirin ɓargar da shugaban jirgin aka yaya ta a duniya inda da bata na an diga buga ta dole ya yi da zainin ya shige kamfanin saboda ne saboda ya tona asirin wasu na ƙasashiya da amerika suke da suna yin irin wannan a duniya a ko'ina kisa blackmail suna yin ainihin wato double crossing abin da ba sa yi su cimma manufarsu ya kamata su tunai su san wannan akwai malaman suke dama da suka yi musu da martani a rubuce-rubuce ga wasu da ciki zamu ishara saboda dalibai yan uwa su duba su karanta akwai malam Dr. Muhammad Fatih Usman, yan da suna hukukul insan bayin shari'atul islamiyya wal fikr al gharbi haƙoƙin ɗan adam tsakanin shari'ar musulunci da kuma irin wato western ideology irin tunanin turawan yamma da ƙoƙari ya yi muƙarana ya tattara da ya nuna inda kurakuran suke musulmai suka samu gazawa a aikace abin ba waɗannan kafirai dama suke irin wannan surutan abu kuma wani babban marubuci da suna haifan manna wanda shi da wasu research group ɗin shi suka rubutu da suna mustaqbal huququl insan al-qanun ad-dawli wa ghiyab muhasaba wannan lissafi akwai fasaha shi na da suna the future of human rights impunity and international law cewa menene abin da yake zai faru a nan gaba don gari da yancin a wannan zamani da ake samun wato rashin gaskiya da masu tunanin su yana da tunanin da suna da manafurci ya yi hasashen cewa wanda zai samu da za su da tawaye da za su dinga kin yadda da za su dinga kai baya da muke gina wurare da dama sai su kuma kalli a hannunsu ko kuma akalla a samu irin abin da OIC ke Organization of Islamic Conference sai kokari ce shekarun baya su rubuta nasu ainihin wato gaji kama a ce substitute na hukukul insan a musulunci kuma sun tafiya da shi duk sanda za a yi assembly kanar assembly na notification suka ji da wannan daftari su nemi cewa lalle lalle a yi adoptin 'yan shi cewa ƙasashen musulmai ga irin nasu hukukul amma baya kai labari saboda jikin na wasu tsarin kasashe. sannan an taɗe ana ƙoƙarin a sanya cewa a cikin abubuwan da aka baiwa mutane yanci su dinga faɗa a hana mutane sukan addini da al'adun wasu amma saboda shi ɗanci suka ci da abubuwan kuma wannan suke da mu kullum sannan akwai littafin ainihin da wani mutumin kasar katsina ne mazaunin kasar malaysia ne suna sassa musa umar kaita ya rubuta mai suna mafhumu humaidatu kul insan fi shari'ar islamiyya wa nizam siyasi al-wada'i ma'anar da kuma bambancin da tsakanin hukuncin da ana a musulunci da kuma irin waɗannan dokoki waɗanda suke sanyawa mutum san katsina ne amma yana zaune kusan malaysia professor ne islamic studies akwai kuma hukukul insan fil islam na babban malami doctor abdul muhsin al-turki tsohon minista na ainihin al'aukar kasar saudi arabia babban malami wannan littafin kusan ya fi kowanne muhimmanci a cikin littafin da ya tsaya ya yi nazari da bincike da ne kuma malami ne kwararre masanin zamani masanin ilimin musulunci ya bayyana abin da ke cikin musulunci da falala da abin da ke cikin waɗannan rubutoci na kafirai na ɓarna sannan akwai malam dr zayyad ibn ali al-jurdani wanda profesa ne a jami'atul qudus al-maftuha yana da suna hukukul insan fi islamiyya بعض الفلسفات التربوية الغربية شما شما comparative analysis tsakanin musulunci da waɗannan na kafirai sannan akwai Dr. Yahya ibn Muhammad Hassan Zamzumi wanda shi ma professor ne na ulumul Qur'an ulumul shari'a jami'a ta Ummul Qura da ke ƙasar Saudi Arabia ina da mai suna almanhajin manhajul akhlaqi huququl insan fil Qur'an tsarin tabi'u da kuma haƙoƙi na adam a cikin Al-Qur'ani girma da rafa cikin keɓanci alƙur'ani mai girma shi kuma dr yasin muhammad hassan wanda shi ma profesa ne na islamic studies a jami'ar baghdad littafi mai suna hukun insan ko demokratiya shi ma comparative analysis tsakanin musulunci da democracy shi kuma wani babban lauya a ƙasar misra mai suna ainihin wato nazal jamal ya tafi mai suna hukun insan wa hurriyatuhu al-asasiyya hakuki dan adam da kuma ainihin wato basic rights ko kuma fundamental rights ɗan adam duk wanda littafai da ma littafai ne kamata ɗan uwa ɗalibai su karanta su zarce su dangane da fahimtar inda musulunci ya sa gaba dangane da ainihin wato haƙoƙin ɗan adam da kuma bayani akan ya kamata ɗan adan ya kasance musulunci ya ba ɗan adam haƙƙi iya haƙƙin da ya kamace shi amma kuma yana da iyaka shi cewa akwai muƙaddasat akwai abubuwan da suke da ba a taɓa su idan su duka haƙƙin nasu ya ɗaukalle a kan a bar mutane su dinga yin wasa da al'amarin addinin musulunci su karyata abin da suka ga dama su gaskata abin da suka ga dama su sunanta musulunci yadda suke so su ainihin barnata abubuwan da suke tabbatattu a musulunci Allah shi kyauta sannan kuma akwai wani malami wanda shi ma masani ne na ainihin wato a siyasa da kuma tattali shi ne da Abdul Raji malami ne a jami'a ta yin da ta lagos shi kuma ya yi littafi da suna studies in islamic political thought and ideology wannan littafin shi kuma kokarin da ya shi ne tabbatar da cewa musulunci da haƙoƙin da ya kai wa ɗan adam sun girma na turawa tun kafin turawa sun da adam da ake da wannan a cikin musulunci da ƙoƙarin lalata tunanin waɗanda suke ganin a ah, ai a cikin musulunci akwai demokradiyya akwai capitalism da wasu abubuwa ya tabbatar da cewa saboda musulunci ya yi kirjistin waɗannan abubuwa ba sai ka ce musulunci ya kama da su sai dai su ne suke satan wasu abu da cikin musulunci ko kuma an ma ɗauki magana mafi sauƙi a ce da su da musulunci suna kama a wani waje ya yi ƙoƙari sosai da duk maganganu masu muhimmanci a cikin waɗannan littafai a cikin wannan ainihin littafi da ya rubuta wanda asali na ne da gabatar ma ɗalibai da yake kai da su ainihin wato principal islamic court a cikin university Allah ya saka musu da alkhairi a cikin waɗannan kawai isharobi da zuwa ga wasu ainihin wato wuraren bincike da ɗan uwa ɗalibai za su iya ƙara bincike ga da waɗannan matsaloli domin in ka zo magana ka san abin da za ka faɗa kuma ka ga abubuwan da suke faruwa ka san ya kamata ka fahimce su don galibi tunda suna yaƙan mu da mijiya ba ma wayar gari sai suka mu ji muna faɗa irin kalmomin muna iya tunanin su kuma fasa abubuwa da suke kusurawa idan ka kusan lakana mutane kalmar yan ta'adda kuma kowa ya kama kuma waye dan ta'adda kawai a cikin shine kishin addini shi dan ta'adda sau da shi makali ko da ɗauka ba yana yana yana da kuskure kuri da shi in dai ya ce shi dan kishin addini sun shi dan ta'adda sun lakana wa mutane kalmomi da dama misali raba kan al'ummar musulmai da suke yanzu misali sai a ce north african countries maimakon asali sunan wurin al-maghrib al-arabi maimakon a ce ainihin wato a al-khalij al-arabi sun mai da shi ya koma sunan wata da sunan shi da east a shirkul hausar su lakana mana waɗannan lafuzan ba ma faɗa abin da za mu mana da alaƙa da juna da zaran an ce kawai ƙasashen arewacin afirka sai mu ga ba 'yan uwanmu ba ne mu kuma kasashe da yan uwan musulmai nan kuma yammacin Afirka ko kuma nan sunanta Najeriya shi kenan duk abin da ke faruwa a jihar babu ruwan mu kaga duk sun lakanta da ire-iren waɗannan tunanin ba ma sani ba muna gunsu to ya kamata mu dawo cikin kisayen mu da kuma wa'ayin mu Allah shi kyauta wannan shine karshen bayanai da malam Zaid ibn abdulkarim zai yi mana dangane da fawaid da a cikin fiqh sira na yakin ainihin Hunain da kuma Hisaru Taif sai dai akwai wasu fawaid guda biyu da ke faɗa ba anan wasu malamai sun isharar zuwa gare su da farko shi cewa a cikin wannan fada da manzo Allah ya shi ma yi mutanen Madina ya nuna mana halaccin kenan za a iya mutum guri idan akwai maslaha mana shugaba ko malami ko uba ko uwa ko wani jagaba zai ma mabiyan shi jawabi har ta kai musu gorin alherin da ya musu kuma zai ma yaya gorin tarbiyyar da ya musu malami zai iya ma ɗaliban shi gorin karanta da ya musu idan akwai maslaha suna musu falalar shi a kansu kuma nuna musu abu da dace shi kaga manzo Allah ya musu wannan gudu cewa na san ku cikin kaza na shi kada ku na san ku cikin kaza amma wannan idan akwai maslaha ne dan ba shi ne asali ba domin asali shine la tubdu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku ɓata ainihin wato aikin na sadaka da gori ko kuma cutarwa amma in ta kawo ana iya yi sannan kuma cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin mutanen a mutanen Hawazin tashi a masallaci su roƙa cewa a dawo musu da iyalansu shi ko manzo Allah ya guri bayan wannan roƙon ta hanyar ya ba su na hannun shi da na mutanen gidan shi kowa in yi wadanda suka ce na halascin mutum da iya roƙo a masallaci da izinin shugaban masallacin idan shugaban masallacin ya ga dacewa haka yin tashi da wani zai ya ce shi matafiyi ne mabukaci ne kaza kaza kaza cewa ya halasta amma da izinin shugaban ya zama ka faɗa da shugaban wurin kuma ya yarda kuma ya goyi baya kuma idan aka zuba da sadakan shi ya fara bayarwa yadda annabi ya fara yi sallallahu alaihi wasallam haka in akwai bukata wani wanda yake ya shiga cikin kunci a rayuwar shi ya zo masallacin ku yana cikin makoto ya fara neman waye shugaban musulmi ne ko shugaban cibiyar ko makamancin haka ko wanda aka naɗa a matsayin wanda shugabanci sannan ya zama sun gamsu da bukatun shi cewa lalle ya cancanta a neman mishi ko ba su yadda za su yi su bashi ma'ana ba su da wani asusun da zaɓi ba kawai a bashi don ba za Allah ina yana cikin da a yi wannan ba in haka ta tabbata wadda ya tashi ya faɗi ƙarfi shi ko kuma a ƙarfi shi sana ce to yan uwa a ci maka mushi dan uwan mu matafi ko mara lafiya ko ma bakaci ko makamancin haka wannan ya halatta abin da ba shi shi da mutane su da shi sana'a wani in dinga bin masallatai har sai ya gamu da mutane da gamu da su a masallaci a kun ya tashi ko makamancin haka ya shafa ruwa wanda jiji yake roƙon mutane alhalin yana da abin da zai ishe shi Sai sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin musulun cewa idan an bashi to wuta aka yanka mashi. ya rage ya karɓi ko kai ya karɓa Allah ya samu dace za mu shiga kai za mu shiga al-mabhas salih fi tsohon sirati fi gazwati tabuka tsohon da cikin sira gani da yaƙi tabuka ba ne mutum yaƙi tabuka aka ga shahararren yaƙi da ƙasa hausa ibidi kuma a yadda ya shahara a matsayin tatsuniya ne ko ta malhama wato wani epic wani babban labari da baraza wanda abin mamaki sai da Allah ake kokawa a wannan yake sai ma yakin ta buka ba mun shi Allah ya bari da bi ya shi a Madina za mu zo mu ja ka amma kai da ake ta labari sun muna yan yara muke jin wannan walƙi na mu je ta buka wajen gaba mu shiga aljanna ba su da hisabi ba Allah ji kan wannan dake da kike ta wannan waka sai da ke yin wazi a ce a kafin mu shiga tabuka wani gari ne da har yanzu sun shi ta tabuka a da wancan lokaci yana tsakanin garin da ke kimawa da kwara da kasar sha kamar kan iyaka ne amma a yanzu da muke magana buka jiha ce a ƙasar saudi arabia tana da nisan kimanin kilomita ɗari bakwai arewacin birnin madina jiha ce ciki da mutane da ruwa da local da gwamna da komai suke da masana'antu take da ah, kimanin mutane sama da dubu ɗari takwas rashin kirgin da aka yi a tsanan alfin mutane da wani suka buka sun kusan miliyan guda wata kiri zama sun kai miliyan da wannan gari shi ne da aka yi ta buka wancan lokacin kwatan daga tafiyar kilomita ɗin uku ko kuma kamar daga nan zuwa ibadan kenan ko makamanci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da adadin sojoji mutum dubu talatin a wannan yaki kamar da Imam Zahabi ya bayyana a cikin littafin shi na tarihul islam wa wafiyati mashahir wal a'lam yace annabi sallallahu alaihi wasallam sojoji sama da dubu talatin kissan yakin tabuka jama'a da tarihin yakin tabuka ba zai taɓa yiwa ya cika cikin ba tare da fassarar suratu a tauba ba kuma mu ba tafsiri muke ba kuma malaman tafsiri bane amma dole zan mu cima malam umar albasa anan ko kuma mace mu ci da biro ko in Allah ya raya mu har lokacin da za yi tafsirin sautin tauba mutane za su sha wannan karatu a gurin malamin mu na tafsiri da cibiya shine malam Umar ina Mustafa Allah ya kare shi Allah ya saka mashi alkhairi in Allah ya so idan ya zo gije wannan sura babu shakka na san za a ji tarihi da cikakken bayani da haka da kuma dan uwan malam ainihin wato awal da shago cikin littafin muslim can kitabu sir siyar magazi amma za a fi karatun ainihin wato yakin tabuka cikakke kuma ɗan uwa malam dauda a zahiri a cikin bukhari shi ma in aka zo kasan za a ji karatun duka cikakku a wajen wurare amma a nan ba yi bayani cikakku ba domin dama ba asalin sirar ce damuwar ba fikihun da za a fita daga sira shine damuwa sannan kuma in har za a yi sirar cikakkiya da sirar cikakkiya dole sai dai a ɗauko buhari ko a ɗauki littafin rahabi na tarihin islam ko alkali da tarih ko littafin ainihin wato a tsamari tarihi sannan a iya cika bayanai dangane da tabuka musamman a wannan ƙasashe namu waɗanda rudani ya shiga cikin tarihin wannan yaƙi amma zai iya yin mu insha Allah wajen taƙaita bayanai da matsaloli da ishara zuwa ga masajir waɗanda za a yi dubawa don ganin ƙarin bayani akan wasu abubuwan da za mu faɗa wanda mu taimakon Allah sai mu ce mala ya ce fiƙihu sirati fi gazwati tabuka fiƙihun da ke cikin sira na ainihin yakin tabuka amara rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashabahu fi shahri rajab min al-aam at-tasi tahayyu li ghazwi rum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabban shi a watan Rajab ainihin shekara ta tara bayan hijira Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a shirya da Rumi dan a kima Rumawa farmaki mutanen kasar Sham wa zalika fi zamanin min asratin nas wannan umarni ya zo daidai lokacin da mutane suke rayuwa cikin kuncin rayuwa kuncin talauci ana fama da fari da yunwa da rashin abinci wa shiddatin min al da tsananin zafi ana cikin bazara wa dhillin min al bilad da kuma karancin ruwa ƙasa ta bushe ana cikin fari da ainihin annoba ta rashin ruwa wa hina qawat istimaru rin lokaci da ɗaya itace da gidai da kinabi da makamantansu sun riga sun nuna sun yi lubu والناس يحبون المقام في ثماره mutane suna kaunar su dinga zama a cikin gonakin su idan gari ya waye sai mutum ya tafi cikin gona shi ya je kwanta a cikin inuwa Ina shan inuwar wannan wuri Ina shan ruwa na cikin korama da ke gonar yana cin yayin itacen saboda zafi da ke cikin ruwa mutane abin da suke ta kauna ke abin da suke kenan kuma zilalihim da inuwar bishiyoyin ya karhuna shekusa على الحال إلى الزمان الذي هم عليه جن كما وهل fito. cikin sararin rayuwa a yanayin da shi a wannan halin aka ainihin kira yakin tabuka shi ake ce musu jaishul usra ko gazwatul usra yakin tsanani da kunci yakin talauci da wahala Allah shi kita malaiki wa kana rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qallama yakhruju fi ghazwatin illa kana anha ya kasance manzo Allah alaihi salatu wassalam so da dama wata yawan lokaci ke da yaƙi to sai ya yi kinaya ma'ana idan za a kama hanyar kwantagore ne sai ya ce kano zamu shi in za a kama hanyar kaduna ne sai ya ce yi koran da zai faɗa asalin inda za a ji ba sai ya yi kinaya saboda ya zama su waɗanda za a kai farmakin a sammace su domin yaƙi ɗan zaune za su dama da za su shiri ba sai gunsu za a zama sai su Fa'iza na zala bi sa'ati fasa'a sabahul mundirina zan fahimci wannan sabahul mundirina ne sai ce amma a wannan yakin wa akbara annahu yuridu ghayra alwajhi alladhi yaqsid sai ya bada labari kamar ba inda ya fuskantar da shi ba illa ma kana min gwazin tabuka amma wanda yake tabuka fa innahu bayyana halin nasi ya bayyana wa mutane karara ga inda za a ji li bodi shukka saboda nisan tafiyar duk cewa daga madina zuwa tabuka tafiya kilomita ɗari bakwai kamar daga na cika kama hanyar Legas akan doki wasu da kafa cikin kunci da talauci da wahala ko karamar tafiya ba ce ya bambanta don tashi samun ko makarfi ko lokoro ko ba kaga wannan ba ta ce ne nisa ba mun fahimci wannan sai ce a wa shidatin zaman kuncin zamani da ake ciki wa kasance al'adu da kuma yawan abokan gaba da su rumawa din ne ta a hakan nasu misalika a hakata ha don mutane su yi shirin da ya cancanta ga wannan yaki fa a maladin jihaz ya ce kowa ya je ya shirya ma'ana a je a wata makamai a je a gyara sulki a yi dawakai shiri a ba su abinci a yanke musu faratu a yi musu askin zazar wuyar da sauransu shiri da wanda aka saba yin yaki a fara fita atisayi da fari za a ba da wasan makonni uku na wannan shirin ana ta shiri ana ta shiri sai sa ta haɗa kaya a ta haɗa abinci a ta haɗa ɗanmaru wa akhbarahum annahu da ruma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu karara cewa ba mata tafi rumawa ne a kasar Sham a ƙasar Tabuka undur ibn Hisham a cikin asirin da gobe al-matbu'a kuma rawd al a cikin mujallar na hudu shafi na ɗari da talatin da bakwai mala ya ci gaba ba cewa wa sababu hadhihi al-ghazwa annahu balagahu min al-anbati الذين يقدمون بالزيت إلى المدينة أن الروم تجمعت في الشام مع هرقل لحرب المسلمين abin da ya jawo wannan shirin yaƙi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari daga kabilun Abbas wanda suke kawo mai suna zuwa kasuwanci suna kawo man sai wanda ake amfani da shi na miya da sauran abinci kasar madina sune suka ba labarin cewa rumawa sun gama shiri sun haɗa randuna su da hirakala cewa za su kawo musulmi farmaki da haka manzo Allah sai ya ga dacewar gari shi ya fita shi kamar farmaki kafin su kawo mishi wa hasan rasul sallallahu alaihi wasallama alal badri da Allah ya kudatar da musulmai game da ciyarwa game da kyauta da sadaka yankin tafiya nan wal infaqi fi sabilillah ciyarwa da tsakar Allah wata sabaqa al khayruna mutanen alheri suka fara musabaka suka fara ainihin gogoriyo fi hadin a dan aikata wannan aikin alkhairi a Usmanu radiyallahu anhu bi alf dinari sayyidina Usman yayi sadaka da dinari dubu kama a miliyan dubu misali a bi harfi fawqihi wanda ya rubuta su ne sako su a cikin rigarsa wanda ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha wa huwa yaqulu ma darrabna ibn affana ma fa'ala ma amila ba'da al-yawm sayyidina usman dan affan daga yau duk abin da yayi ba zai ƙara cikin da shi ba Mazala Allah yana taba dukiya yana tambaita wannan ainihin addu'a yurajjidu zalika miraran yana maimaita wannan addu'a Na ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya malai a duba al'imamu ahmad a cikin musnad mujallad na biyar shafi na sittin uku da kuma a cikin fadailus sahaba ha ila imamu ahmad a mujallad na ɗaya shafi na ɗari hudu hamsin da bakwai wa qala muhaqqiquhu wasiyullahi abbas ne hakiki wannan sai da suna wani da abbas ya yace wa isnaduhu hasan isnadu wannan hadisi kyakkyawa ne wa sanahu al-albani fi tasfih sahih sunan tajri albani ya inganta wannan hadisi ya hasana shi a cikin sai da sun fi biyu a mutum da uku shafin ɗaya biyu bakwai da takwas a nan da hadisi da dubu da tara da ashirin wadu ya annahu tabarra a tafiyasiniyati ba'irin da aslahiha wa aqtaliha fi da tabuka mai ce ha ila an rubaito cewa Sina usman ya yi sadaka da rakumi guda ɗari uku su da bi ahlasiha da shimfiɗin da ke kansu shimfiɗin da ake shimfiɗawa a bayan raƙuma ɗin wa aktabiha da kuma sirrin da ake samu shi sabbin aktab jam'i ne na ainihin wato kisbu shi ne sirrin da ake sakawa wanda yake na katako ko karfe ko makamancin haka don an sanya shimfiɗa a bayan duki to matsalolin gaba ɗayansu da ababen da su dabbobin da shimfiɗar da ake shimfiɗa musu da sirrin da ke tashin shimfiɗa ya ce duka ya bayar sadaka fi sabidin layi fi gaza tabuka a cikin ainihin ta tabuka a ƙasa mala ya ce wata riwaya ba afa musul baniyu fi da ifi sunan tirmizi bani ya rawata wannan riwaya a cikin littafin ba'i ifi sunan tirmizi a cikin shafi na ɗari hudu da sittin da biyar rakam a lamba ta ainihin ɗari bakwai da sittin da hudu wa ba afal hadith لا يمنع أنه قدم ذلك فقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم أقروا له بتجهيز جيش الأسرة وهم ثلاثون ألف مقاتل ce raunin hadisin baya nuna wannan abu bai tabbata ba saboda ya tabbata cewa sahabbai sun ba da labarin cewa ibn Usman shi kadai yana cikin wato da kayan da ake bukata na jihazi na shirya sojojin jeshil usra wanda kuma masu yaƙi ne mutum dubu uku talatin a jikala suna al mutum dubu talatin fala budda annahu an faɗa na faɗa na adimatin fi zalika babu shakka ya ciyar cewa mai yawa a wannan lokaci a duba sahih sanar tirmidhi a mujalladi na uku shafi da ɗari biyu takwas a lamba ta dubu ɗari tara sha tara da kuma a siratin na bayyana sahiya ta akram biya al'umari a mujalladi na shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar wato abin da ya faru shine kamar imamu zuhri ya labari a cikin littafin tarihul islam wa fiyatul mashahir wal a'lam shine cewa manzo Allah sai ya yi da mutane musu wa'azi ya tana musu falar da ke cikin jihadi da ciyarwa suna musu mataki ce ya bada kaza a ƙara wa'azi sai ƙara bada kaza a ƙara wa'azi har sai ba da wannan dukiya wannan raƙuma har da abincinsu da komai aka ba da labarin cewa an taho da su ne kasuwanci da kuma kasa babban ɗan kasuwa ne na Usman babban mai arziki ne a tajiri mawadaci aka zo ana ta kai da ana cikin halin kunci ne na bukata a wuce alhazai da ƴan kasuwa suka musu ta kai waɗannan kayayyaki yana cewa a'a arzikin an ba ne ribar ta baka har sai aka ninka mishi kuɗin kayan shi milki su 200% yana cewa a'a sun kashe to nawa ne abin da aka baka wanda ba mu sani ne sai an ba an da alƙawarin tsira a lahira ga Allah ya alƙawarin tsira a lahira dan haka duka wannan dukiya na ba da ita dan a je kai wannan aiki da fatan Allah ya karɓa ni kuma na tsira a lahira shi ne manzo Allah ya ji daɗi mishi wannan addu'a cewa ma ba da ibn affana ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da Usman ya yi da yau zuwa ya kasu da shi ba har su da mutane biyu aka samu shi aka bashi wannan lati sai da aka ta ci jama'a da an ga take wani sallah ba ne da gaba daya ya ta shanta cewa kawai ya da lasisin kawai shi in ya mutu ba komai zuwa ga hadisi da manzo Allah ya gaya ma ainihin wato fa cewa wanda bi ya mutu da kalmar la ilaha illallah da ya shirka ba ya shiga aljanna amma Allah saboda ya san halin jama'a shi yace kar a faɗa mutane su kuma aka faɗa mutane suka ji to wani garin ya da kalmar shahada duk da ka ba na har ya ɓata kalmar shahada da shi ba sai zama kaga daga baya ba zai ci hadin ba zalabi ce a dinga sajjidu wa kwari haka a cikin wani abu hulera da manzo Allah ta sallallahu yake cewa haƙi ne akan Allah in dai ka kashe da Allah ɗaya ne kan da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka da sallah ka azumin Ramadan haƙi ne akan Allah ya shigar da kai aljanna ya ka ce manzo Allah ya manzo Allah aje a ishe lamara sai ya yi abin da ake cima jawabin shaki shi da ce a yi shelar ko kai shelar ba sai ba da labarin ai aljanna akwai matakai daban-daban da ba a bayar. ga waɗanda suka yi jihadi ma'ana wanda suka ƙara akan wannan basic aikin idan ka tsaya iya nan ka yarda da Allah ka yarda da Allah sallallahu alaihi kana mishi biyayya kuma kana sallah kana tsaye da sallah da ya kamata kana azumin ramadan amma daga nan barka wani aikin alkhairi in Allah ya so ka shiga aljanna amma za ka zama kuli asalin talakawa ba don cikin aljanna za ka samu fitar da aljanna ba ka ga kuma kuma kamata ka bari ka tsaya ya haka ya kamata ka dinga saddidu wa ƙari dan kai ma ya zama kana da matsayi ka aje aljanna ba kai kana hawa na talatin kai kuma kana da cikin can ƙasa Allah shi kyauta wannan ainihin wato a sayyidina na kenan wa arada Umaru radiyallahu anhu musabaqata abi bakr umar shi kuma yayi kokarin yayi musabaqa yayi wato goguriyo shi da abubakar siddiq sadaka da hadisi mali sai rabin dukiyarsa abin da yake da gaba ɗaya sai ya kawo قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الله ما لأهلك bar wa mutanenka mutanen gidanka iyalanka qala mislahu yake irin wannan rabi gaban musu wa ta Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bi kulli ma indahu yana baka da shi kuma sai gaba ɗaya withdrawing duk account din su kulla account gaba ɗaya zo sai manzo Allah ya ce ya Abu Bakr ma a abqaita li ahlika me ka bar wa mutanen gidanka fa qala abqaitumu lahum Allah wa rasulahu shi musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle suna bukin da kishi ya fi shi tafiya wajen aikin alheri qala umaru la usabiquka ila shay'in abadan shi da yau ba zan ƙara yin musabaka da kai akan kuma bana yadda ka fi jina wannan hadisi ne sahihi ina cikin abu dawud da tirmidhi malam ce wa hasanahu albani fi sahih sunan abi dawuda a cikin rakami na ainihin wato mujallabi na ɗaya shafi na ɗari uku sha biyar lamba hadisi na hudu da saba'in biyu wa sai sunan tirmidhi a mujallabi na uku shafi na ɗari lamba hadisi na dubu ɗari tara da wata mun gane wannan wajen a kairu hum jimali kafi wasu ma suka yi ta zuwa da dukiya da yawa irin su ainihin wato wani attajirin shi ne abdulmatan auf shi ma ya kawo dukiya mai yawa haka suka yi ta kawo dukiya iri-iri da akwai wani mutum mai da suna asim ibn al-ardi al-ansari shi ma ya kawo ya kawo ausiki ɗari kama a ce buhu ɗari da biro da sunan abinci kuma auf ya kawo ya kawo aka ce ya kawo dirhami ɗari hudu kama a ce miliyan ɗari hudu kuɗaɗe masu yawa jama'a haka suke ta kawowa masu kuɗi masu kuɗi ne na alheri ba irin nan yanzu ba suke ta kawowa suke ta kawowa har aka samu abu ya taru gashi shi ne guda na dukiya gashi mala yake cewa waja abdurrahman ibn auf bi samaniyati alat dirham shi abdurrahman dan auf ya karo dirhami ainihin wato 800 karu eh 800 na'am karanta littafin ainihin wato a fathul bari sharhi musayyid bukhari a juz dalil ya takwas shafi uku da talatin shikenan wanda ya ce wajen zairuhun bi malin kasiri mutane da yawa sun kawo dukiya mai yawa wa arsalat annisa'u mastata'ana min huliyihinna mata suka aiko da abin da za su iya aikowa da shi da ainihin kayan karsunsu yan kunnaye da zabba da munduwa da ire-irensu da lisina da atamfofi mata suka ta aikowa da su su da matan zamanin sabon jama'a sun fi maza yin sadaka ba irin matan zuba ne da Allah yake isa sadaka mata sai sun tara dukiyar da yawa to haka ya kamata mata yanzu su kasance su dinga ba kokarin yin irin wannan aikin alkali kuma kamar da muka faɗa jama'a tiran nan mu alu sunna mu ya kamata mu zama kan cikin waɗannan harkoki mu kokarin amfani da dukiyar mu dan daga addini dan ciyar da addini dan makon kwaikwayon mu kar mu dinga faɗan wai yan duka suna yin kaza yan shi'a suna yin kaza kiristoci suna yin kaza to mu me muka yi ka dinga ba da labarin wasu kaman kaman fili ne aka yanka aka bai wa kowa fili shi nan kowa ma cikin na shi su kuma sai ka bakwai ka ta labari wallahi wani ta ya kare katanga wani ta ya yanki ofis ba Ka ga wani fita ta ake kawo shi a gidan shi kaga ko ya bane ba sai ke ta labari har sai ya zama kan ango a gidan kai so kai kai ne da fili to amfani ne wani maka kawai kan da kai matacciyar zuciya ne kenan ya kamata mu ya zama muna da irin wannan mazan da matan Kawo mu da alhazan mu shehunan mu da jahilan mu ya kamata mu yi kokarin muna iya gwargwaran da Allah ya da ainihin ba mu za mu zo mu ji a nan gaba yan abin da sabai suka yi na taba ji wani malami labarin cewa ba a taba samun mutane da suka taɓa irin wannan ba har yau a tafi da aka tafi aka tafi za mu zo mu ji sabai duk wannan abin su ke zama ya kare saboda sun tafi da wahala sai ka ce kowa ya kawo abin da ke da shi gaba ɗaya sai a raba gide wa gida ma'ana ce yanzu ko da iyakacin mu a cikin hall din nan ce kowa ya kawo abin da ke a hada wanda da ɗari biyar wanda da dubu goma mun bai da ko kwandala sai a hada suka sai a cikin gaban mu sai a raba wa kowa iya yi da ya samu gide wa gida ka bai abin da suke kenan wannan ya kawo gushi kama daga gidan shi mun ya kawo tiya guda mun ya ce bai da ko kafan fana haka a hakura haka wannan ya je ya yi withdrawing miliyan bakwai a kan shi wani ya je ya kawo ɗari biyar duka a haɗa an aka haɗa gaba ɗaya sai a yi musu kuɗi duka a cikin yanzu muna da kaza kuma dukiyar mu ce mu duka da aka ce alaba daidai da da sabon suna yin wannan sun sha yin irin haka ne ma'anar buɗe su nuna ala anfusihim a kuma zai mu kasuwa shi za ba da ka kai ka musu abai ba ƙarya ne wallahi shi zai ka kwatanta wallantana kuma kai da kake bibike wani jirgin su za ka yi kama kuma kuma hancin takalmi ba za ka iso kaga wannan suna ya kamata a dinga raya ta kura da kai da abokin ka mutane ku haka, kura a cikin kwaliti na haka na abokai a ciki ya kamata tun da wasu ba su da shi a haka daga nan sai kuma aika ba wanda daga ya samu jari a cikin wasu ke mai wani. kuma da gaskiya na kun da sabu ya kamata a cikin kwaliti wannan to wanda da aka ce a kawo sai masu kuɗi suka kawo suka kawo ma suka kawo za ku zo da shi kuma kawo dabino haka kamar rabin tsiya shi zo suke kawo buhunan dabino shi kuma ya kawo rabin tsiya ma'ana an ce za a haɗa wani abu da za a dinga baki a masallaci kowa ya kawo abin da yake da shi alhazan masallacin sun kawo buhunan shinkafa sun kawo gero sun kawo wake sun kawo kiret-kiret na kwai kai kuma karkace ba za su kawo kuma naira hamsin kai ma ka saka ko kuma ka shirya tumatir ne ka ɗauko kwando guda kai ma ka kawo kuci ka naka kai ma abin da Allah ya hura cin mutum na ko kuma duk ba ka da wannan geran da aka baka na sadaka na kunu a matsayin ka miski duka ka sarki rabu shi ka kawo rabi abin da kamata mutane su sani kenan ma'ana ba zai yi ana aiki alheri kiki to ni talaka ne ba zan iya ba Abdullahi dan Mas'ud yana talaka da ko sisi ana aikin alheri ya kuka in fact zuwa ma yake gara masu shi hadisi ta cike da hadisin saboda talaucin shi in ce annabi ya ce ku dinga yin sadaka kuma kuma in kuka ba mu mazan ku ya fula da in ka ji shi ko in ci da kai in ci da marayu ƴaƴanka kuma yanzu ba ka sadaka wallahi ka isa ba ina ji dabu su ko abu annabi ni ka ina ji shi ta ci karba tana yin da bukata a Ku mutum da ya zuciya ko shi ya kama sana'a da ku. ne ta ko a kasuwa har sai da ya samu abu da shi ma zai ciyar da iyalan shi kuma har ya ba da sadaka ya kamata tun mu dinga sanakin waɗannan ainihin mawaqif na sahabbai radiyallahu anhu wa radahum shi sa sahabbai wata da mutane da ba a taɓa yin irinsu ba ne ba kowa ba da irin sahabbai wannan alarar ne unufi alhaƙina idan rawafida Allah shirin da mu wa alaikum salam نعم نعم ايه نعم na'am eh kyau haka ma'ana wani theory ne a cikin tattali kenan irin wannan za mu iya cewa sun kwaikwaya daga jorin musulunci cewa a cikin wani daga abin da kuma yake da shi sani 10% kuma a haka ko don a baiwa gwamnati ta karfado kwarai kuwa wannan ya yi kyau ma'ana yanzu an an wani haraji na musamman kinan don fita daga hali na kuncin tattalin arziki ko kuma ba gwamnatin musulunci masu su idan ba su yadda ba akwai matsala mana idan mutane ba su yadda ba idan ba su amince da gwamnati da gaskiya ba domin shi al'amari na dukiya yana da haɗari cin zuciya mutane da gaske da nan sakan mutane ba su yadda ba akwai matsala kuma ta yi nuna musu alherin da ke cikin haka da kuma nuna musu cewa Allah za ta dawo gaba ɗaya da kowa ne haka kuma irin rayuwar da duka a ƙasar nan haraji fa sai wanda aka cika samu shi ke biya ma'aikatan gwamnati da ake cirewa daga sos su biyan haraji ko kuma ka da wani abun hawa ka yi mishi takarda ko wani fili ko makamanta ka fitar haraji amma mu talakawan gari ba mu biyan haraji sam zaman banza muke ko idan ta ba kwace na banza muke ci zaman da muke a Najeriya da kidin da muke hawa da abubuwan da muke mora wanda ya kamata ko mu dinga biyan haraji amma sai ya jawo mutane ba su san biya saboda ko sun biya ba a yi musu abin da ya kamata da haraji wani zai ta kawawa akan su kanshi ba irin kasar ingila ba ne kuma sai ƙasa ta turawa waɗanda taxpayers money ba a cin su dole a yi ma taxpayers ɗan aiki da kamata ya musu domin saboda yanayin gwamnatocin mu da 'yan siyasar mu wawa wawaye ba su daka wa kuɗin wawa da aka mutane ba su bayarwa ba su ganin wani masallaci ne ma za a aje asusun taimako mutane sa san su taimaka ba amma suna tsoron shugabannin masallacin cewa za su daka wa kuɗin wawa an yaka su da dama masallatai da wani shi zai ce a'a a jirgiya ne aikin da ake so ya shi ne amma bai ba da kuɗi ya bayar akwai abin nan akwai masu babban aljihu da su kwashe su Allah shi kyauta bismillah yake cewa وجاء جماعة إلى رسول الله صلى wa عليه وسلم وكانوا سبعة يسألونه ما يحملهم عليه aka samu wasu tarin mutane da cikin ahlus suffa talakawan gari suka rubu annabi sallallahu suna roƙon shi ba su abin hawa wanda za su tafi jihadin falan ya jidu ba su samu ba fara da kuna. Shi ne suka koma suna kuka su da Allah su kada aya wa uh, cewa wala alladhina da kunta uh, uh, la ajidu ma ahmiluhum tawallaw wa ayinum tasidu min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma kuna. babu laifi da ana lissafa waɗanda aka yafi musu game da matsalar tafiya yaƙi dinnan cewa babu laifi kuma akan waɗanda da suka zo suka ce maka ka ba mu abin hawa da za mu hau masu ke suka ce musu za a ji bima a hamiluku ban da abin da za ɗauki ku ta wallau sai suka juya ra'ayin tafi da dani suna ta kuka saboda bakin ciki ba su da kanki talakawa ne suna son zuwa jihadin amma ba su da komai aka taimaka musu aka basu malaman tafsiri sai kan fitar da sunaye da maganganu kuma da suwaye waɗannan mutanen kamar ainihin al'imamu ainihin wato a al-qurtubi a tafsirin sa da malam ibnu abdul barri a cikin al-istiab fi malikin ashab sun kawo ta magana da kenan cewa waɗannan mutanen su ba ne ya wani mutum mai suna ainihin banu maqarrin da cikin sa akwai mu'aqal akwai aqilu akwai kuma akwai suwaid akwai sinan da sauransu ɗayan mutum guda biyu suka samari wani ke su yakin nan akwai ta zo kuma a cikin sira ta al-imam ibn hisham da kuma littafin ainihin wato tafsirin kabari har ila yau wanda ke nuna cewa mutanen su ne Salim dan Umair da kuma Ulbatu ibn Zaid da Abu Laila Abdurrahman ibn Ka'ab da amru dan Hammam ibn al-Jumuh da dan Mugaffal da Haram ibn Abdullah da kuma Al-Irbat ibn Sariya Al-Fazali Al-Fazali dai wasu maganganu da aka samu a wasu littafai na ainihin malamai wannan sa da cikin mutanen da aka kawo a cikin cewa su ne mutane bakwai din a kan ta waɗannan littafin ƙarin bayani littafin al-istiab ma'rifat Fatal ashab na ainihin ibnu abdul barri littafin tafsirin imam al-qurtubi littafin tafsirin na imam al-tabari da sira ta ibnu hisham na ainihin tabaqat al-imam al-hafiz ibnu sa'd al waɗannan duka su kokarin fitar da sunaye da maganganu ainihin wato kamar waɗannan cewa da Allah yake cewa wa minhum bai da kolo kace ba wannan hadisi kuma ko akwai magana game da wannan abin insha Allah zai ta inda inda ainihin wato a a za a yi magana akan wani shekani da cikin ainihin wato a dinnan munafukai shi ce falam jidu raju'u wa yakuna a karanta littafin akwai tafsirin sa kenan da hakikan a Muslim Turki da sai Ibn Hisham kamar kuma ambata littafin kabari a cikin jirgin goma sha ɗaya shafi ɗari shida da ashirin da shida zuwa ɗari shida da ashirin da bakwai da kuma sira ta ibn sham a cikin musallar da kuma shafi ɗari da ashirin da bakwai har ila yau shi ma da yake cewa ولما تعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج قال قوم من المنافقين يعني لما الله صلى الله عليه وسلم يهي الفتاة sai wasu da cikin munafikai suka fara cewa kafin waɗannan wannan yaƙi ya daga yaƙi da aka samu tonan siriri da aka mana fi yawa da haka muka ce dole ana so a fahimci yaƙin buka yadda ya kamata sai an haɗa da su wasu ainihin wato tauba kuma lokaci da sauka ta yi bayanai ta yi ishara ta yi nuni akan mutane da suka wani abubuwan akwai wani munafiki jaddi ɗan kai daga cikin ru'usul munafiki a madina amala wannan mutumi kila ku tana da wanda muka magana akan sulhu hudaybiya aka ce shi kadai ne yake manzo Allah tabba a wajen nan yake tana alƙur'ani ba munafiki ne to lokacin da manzo Allah ya ce mishi ya kake gani jaddu maganan tafiya kenan sai ya ce a ni wallahi kin mutane na sun sani cewa in na ga farmaci kasar rumawa turawa ne farare ne wallahi dan ka faran mutum ana iya hakura haka ni yaki na mata ne kawai za su halaka ni haka samun za Allah kar ka fito da kai shi ne Allah suka da aya wa minhum man yaqulu ikinan li wala taftum wala taftum ala fil fitnati haqqatu da cikin zamanin shi kayan manzo Allah kamar izini in zauna a gida kar ka damun fitina kar na fitina gina gama ta na rude shi da Allah ke a cikin fitina suka fara wannan wanda wannan suka kai shi ne jaddi dan kais munafiki ne shahararre a cikin munafikai ko ya san shi ita kuma ka samu wasu a cikin munafika a ila yau wanda suka ce la tanfiru fil har kar ku fita cikin wannan bala'i na kuncin zafi Allah ya bada labari so da munafikai sun ta haɗa cikin gila a wannan magana suna cewa shi Allah yake cewa walau aradul khuruja ya abdullah walakin kariha Allahu in bi'asahum fasabbahu kuke kuduma alqaidina da da gaskiya suna ji ta Allah da sun shirya amma Allah ba sai su su yaki da ka yi dan kofar su aka ci ko kuma tare da masu zaunawa saboda mene mukharaju fikum ma za tukum illa khabala za su fita cikin ba abin da su kara muku sai tsawaya wani kauri ku kira lakum ba su shiga tsakankanin ku suna ata muku tsari suna sa muku rauni suna kawo muku ya gura ku fitina suna kawo muku fitina a cikin ku haka ya kamata mu dinga gari ko yanzu a zamanin. shi ba tawarda bace yawa shine shi shugaban musulunci a mutane wanda suke da azama akan yau musulunci aiki da su ake tafiya to wanda ya bayyana cewa yana musulunci makarƙashi ko musulunci ko da a ji damuwa dan ya bata ta ainihin mutane masu aiki biyu kar a da damuwa alheri za ka ji a kowane su dinga yin kwana a kan shugaban munafukai dan salulu jama'a shi haka suka yi kwana su wajen dubu biyar suka yi kwana suka koma cikin gida bayan an taho shi kuma ce manzo Allah ya manzo Allah wani ne taho ba sai ce ku da shi idan akwai alheri tare da shi bai taho babu alheri Allah ya wadace ya wadace ku da sharrinsa za ka yi kuma da ka fahimta dan mutum da kai ya ki taho aikin alkhairi idan akwai alheri tare da shi ana nan Allah zai rubuta alherin da ya taho a yi da shi ko kuma ga tare da shi to zaman shi ya fi masu alheri daɗi ya fi zaman lafiya waɗannan da suka waɗannan maganganu shi kenan sai Allah ya ji wannan magana kuma nan ya aiko da saukin cewa wa ƙwalo latin tanfiru harri suka ce wa mutane kar ku fita cikin ainihin wato tsananin zafi kul nama jahannama shaddu harra kan ce da su wutar jahannama da za a sa sun mutu suna wannan mugun aiki ta wannan ta zafi kuma dai kauna inda suna da hankali aya ta ainihin 81 a cikin su tauba wa an ibn mas'ud qala lamma kunna bi sadaqa kunna natahamal ibn mas'ud yake cewa san da aka ce da sadaka mun kasance muna yi da kaski ko muna iya kokarin shi fa da abu aqilin bi isra'il sai ga wani mutum ne suna abu aqilin sai ya zo da rabin tiya isra'il da kuma ci gongon hudu ko gongon a wa samun da aka akthar minhu wanda kuma ya zo da yawa shine wanda da ake faɗa mai suna Asim ibn Adi al-Ansari ko makamta haka ibn Zubino mai yawa suna da kici fa kan munafiquna suka ce inna Allah la yuhibbu asad al-jahal suna da yasa da Allah ji wannan kowa ta kawo buhu ta kawo tsira guda ta kawo rabin rabin mudu da Allah zai da wannan sababin da Allah zai da wannan suna da suna shaidanci, suna injinci sai Allah suka da aya suka ce ma fa'ala hadha al-akharu illa riya'a suka ce wancan kuma ba abin da ya kashe riya shine ya kunshe kawo da yawa kaga munafikai kenan a cikin wanda ne suka samu wani munafiki jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum a can gaba ya addu'a a ruwa saboda zafi shi to wannan mutum mutanen garin sun kama munafikai ne mutanen ƙauyen su mutanen anguwar su cikin mai sai suka ce to yanzu kuma da shi kana gani annabi ya yi addu'a an yi ruwa me ka ce game da wannan an fi tafin a abinda alkadir fitari na yi asiya shi ce a ai wannan kai kwaɗi da dama ai tarbiyya yawa dole a yi ruwa da tsamin munafunci ya riga ya da su a zuciyarsu Abdullahi dan Ubay dan su da zai mutu manzo Allah ya gudu ziyartarsa, yana nan a cikin lissafin tarihul ibadi shi ce mashi kaga ina ta maka nasiha ka ci bewa yahudawa da za ka tuba mana to sai ka da kuma cewa da ya tuban amfani da shi ya amfani da ya musulunta ko ya amfani da musulunci ya mushi haka a ji wannan ya ita din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ta mata sai to ya ci jama'a da na ya mata kuma Allah ya mun wahayi cewa wani a cikin ku ya ce to muhammadu ya ta kamar shi annabi ba ne to ya gaya ma mutane inda za ku shi wanda dan da yasa dai sa ana yawo ana shi a kuma insha Allah ne yasa Allah ya gaya ni ba Allah na ya gaya mu ne yanzu da cewa al'umma yana wuri kaza kuma kaya cikin makalar da dan zamun shi ya kasa tafiya haka wani da wani ku je wuri kaza ku kuma na kuma na Allah ko na'am sai wani da ke zaune a cikin sabai a wajen ya koma cikin sansanin sai ce kun ji kun da abin da faru sai aka ce wallahi wani da wannan magana ta sha nan wani ne suna zuwa ibnu laki aka ce wannan dan karin babu kan shi wannan magana ai ku tashi fara taka wuyan shi na tukar shi yace ashe kai mana kike da wannan yiwa kana cikin da wakata sa aka tafi shi aka wurgi da shi cikin sahara yace wala ba ka shi cikin mu ba manzo Allah ya fuskanci jarabawa da munafikai a wannan yake da tabuka sosai jama'a wannan munafiki da wannan salo ai maganin shi wani sake da wani sabon salo ai maganin shi haka da haka da haka to kaga anan saboda munafici wani ya kawo da yawa sun ce riye ne wani ya kawo kaɗan sun ce dana zo su talaka sai kuma ya ci da iyalan shi ya da wannan Sun an zo ya Allah zai sauran da gidan shi ma'ana duk aikin alkhairin da kai yi ki ba ki gan shi ba sun kaɗan ne ko da yawa kai kokari ko kai abin da kake gani shine ya kamata kai fasda bima ta'mar da an jahilina wannan magana to Allah ya saukar da ayar alladina yalmizuna al-muqawwina min al-mu'minina fi sadaqati cewa Allah ya ga waɗannan da suke yin zunti suke kyaran masu tsauki da cikin ne akan sadakarsu wallahi la yajiduna illa zuhurahum suke kuma kyara waɗanda ba su samu komai ba sai ɗan ƙanƙanin abin da za su iya ma'ana suna sukan mummai da suke ta tsawon iya abu da yawa kuma suna sukan mummai da suke ta tsawon iya abu da ƙarfi aka ce aliman kwabar ya ce ainihin wato wanda ake nufi da almuɗau'ina shi ne abdurrahman ɗan auf da asif ibn ali al-ansari wanda ake nufi da allazina wallazina la yajiduna illa juhdahum imamu tabari ya ruwaito cewa ana nufin wani mutum da suna wannan da suna abu a filin al'arashi wanda ya kawo rabin sa'i ta littafin har ila yau al-isti'ar ma'rifatul ashab na imam al ibn abdul al-namari Allah ya samu dace shi malai shi gaba da cewa وقد كان جماعة من المنافقين يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل بعضهم يقول wasu daga cikin munafikai sun kasance suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wanda daga cikin su yake cewa a tahsibuna jilalatul asfari ka kitalil arab babuhum baba kunan kuna ganin wai da waɗannan jajayen fatar kuma fada ne tsakanin ku larabawa iku iku kun kuna ganin kun ci nasara kan mutanen makka kun ci nasara kan mutanen taifa kun ci nasara a bayar kun ci nasara a fatu makka kuna ganin cewa za ku iya da turawa wallahi yake na rantsi da Allah la ka annatukum gadan muqarribina fil hibali yake wallahi gobe din nan har haka na san kuna nan a cikin safari an tsauri ku an kama ku a matsayin bayi sai faɗa magana su yi dariya cikin suna faɗa wannan magana ijafa dan nuna isgidanci da tarhiban lil mu'minina kuma tsoratar da mu'mini shine wancan abun da Allah yake cewa wa fikum sama'una lahu cewa cewa ne wa auda'u khilalakum yabgunakum alfitnata wa fikum sama'una lahu sun da shiga tsakan kanun suna kawo magana ta atanci suna sa mutane shubha ba kuma su a su ya da imani amma idan wani munafiki ko wani tsohon shehi mai shubha ya magana sai ya rikice kamar kamar abu da suke a maganar nan ba sai gaba ɗaya sai ya samu rauni to irin wannan ake tsoro kashe farda da ne sai Allah ce ya kaddara mu wadancan kafirai kar su fita yace ainihin kidak uduma alqaidina wannan fa bayan waɗanda suka kasa suna cewa ya manzo Allah ma da uzuri wallahi ba za mu iya tafiya ba ka san nayi amarya da ya manzo Allah da ka san ko na ta babu shinge ni tafiya za a mun sata kuma da dinan ma ya na ci bashi kaza kaza ce je ka zauna sun ta neman uzuri iri iri biya ba su to waɗanda kuma suka yi ta maza suka fita su kuma su shigo kawo da musulmai waɗannan matsalolin a cikin tawaka musulmai shi ne sai da suka faɗi wannan yin akhbara rasul sallallahu alaihi wasallama bi qawli shi manzo Allah ya faɗi labarin magana da suka yi aka ce manzo Allah ya ce wa Ammar ɗan Yasir yi ka ce a dakatar da waɗancan a ce na ce sun faɗi karɓa idan sun ce ƙarya ne ka karanta musu ayoyin da Allah ya shuka. nan take Allah ya saukar da aya a wata waya, kuma aka ce ko wani karamin yaro wanda bararren abin nan ne wato agwal ne a gidan ɗaya da cikin su ummu umair ita ce matar shi shine umair din ya wuce mata shi haka an tafi shi sai dai su na magana sai ya ce ma mijin uwa ce wallahi ina ganin girman ka saboda cin da ni da kake yi da sauran kwarta da kai ce amma wallahi ba zan bari saboda jin girman ka dake a cikin annabi ba sai na je na ce mashi abin da kake ko kafin isa wajen a ga manzo Allah mai abin da ke faruwa a take shikenan faja'u da atazuna da suka ga manzo Allah Allah ya riga ya bashi labarin abin da suke yi sai suka taho su su ba uzuri ya kulla suna cewa inna ma kunna kudu wani al'amu. wallahi ya manzo Allah kawai muna wasa ne muna raha dan mu rage wahalar tafiya shine sai Allah ya saukar da aya fa nazala fihi ta'ala wala in sa'altahum da za ka tambaye su da ya ƙudunna za su ce inama kunna da kudu wa nal'abu kun abillahi da yi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum وحدث طائفتان بأنهم كانوا مجرمين ولا hagu ينزل لها شعاية أو مجرمين أظن الأمر في سياسة كتاب amma ba za mu iya mata wannan sifa ba sai sai dai abu bashi jama'a an kuma tafsiri amma a takaice abin da ayat yake cewa wala in sa'altahum da za ka tambaye su Ko sun faɗi wannan magana da ya kullun da za su ci ne inna ma kunna na hudu wannan abu wallahi ya manzo Allah kawai muna fira ne muna wasa kun ci da su abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazibuna yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke yi zaki kuke wasa na ta tajiri kar ku kawo wani hanzari ka kafartu ba da imanin ku ku arna ne bayan da kuna da imani ana qur'ani ya kafu wannan da ne, a sha na iya kafu da musulmi ka ji ki ka kafartu ba da imanin ku akwai bane wannan da ba kafirta ne ko ba ne, a sha na mutum ne ya zama kafirta zai kasance yana ta damuwa an ci kafiri halayen kafirci ne haka ce Allah ya tsina wa barayi wala ana ta yi mutane shi ne sai yake damuwa ba farawo ne ko kuma kan ko shi farawo ne shi sai ki damuwa ku kan kurciya da wani ne yace in na afu an fa'ida in har za mu ranganta wa wasu inji Allah daga cikin ku yinkum na ardi wa ifatan za mu azabtar da wasu wanda annahum kanu mujrimin saboda suna da laifi wanda suke wannan magana kamar yadda ainihin wato aka ruwaito a cikin littafin al-Imam Tabari daga sahabi Abdul dan Umar suke wani mutum da suna Wadi'atu bin sabit wanda wannan dama shi a cikin munafikai shine ma limamin masallacin da rabbi arewa kenan kusan wasu munafikai da guda goma suka da suke kera masallaci niyyar su kawo manzan Allah rabuwa tafrikan bainan nashi to in hada gabta za a fita yakin nan suka shiga masallaci suka ce manzan Allah ya rasulullahi mun gina masallaci ne saboda in muna da dan bukatu a unguwanmu ko ana ruwa ko ana duhu ko tsoro ba sai mun zo masallacin ka ba shi ne kike so ka buka ka yi sallah mu samu albarka manzan Allah ya ce duk muna shirin ta yaki ne dan mun dawo zan zo na hukumar insha Allah to limamin suka nada shi ne wasi'atu ansabi mutumin garin mutum ne ko munafiki ne kaga shi ba ne ma a cikin munafiki ne shi ne wannan magana shi kabar ya rawaito daga ainihin sahabi Abdullahi dan Umar shi ne sai yake cewa duk wannan magana aka zo aka samu wannan matsala Allah ya ce inna aku an ta'ifa an ce waɗanda wanda aka yafe ba ɗin shi ne kamar shi gure ishaq da ruwa a cikin sura da magazi ne wani mutum da suna a ah, ah, mukhashiyu ko mukhashiyu ibn humayr shi ya zo ya tuba wannan da yake magana yake da suke magana yake wallahi wannan magana da kuke faɗa mu go magana ce kuma na so a ce a kama mu dukan mu amma da budala ɗari ɗari sai a kuma da sauki akan wannan magana Allah ya saka da ayati ne mana kanta da kuka saka da ayati da manzo Allah ga yadda aka yi mutu ba za Allah yake jika Allah ya yi maka ci to yayi addu'a cewa Allah ya sa ya mutu ko shahada sannan kuma in mutu kar ma a kawo shi wata ce an kashe shi ne a wannan yaƙi na yamama wanda aka yi da bisa da mutum kaza haka ainihin wato za a kawo a cikin si'a cikin littafin tarihul islam da limamu ainihin wato a tabari a cikin tarihinsa da ainihin al'imamu abdurrahman suhaili a cikin littafin rawdul anif fi sharhi sharif siyar sannan to bayan shi akwai wani mai suna al aljallas ibn suwai da shi da sa'alabatu ibnu hatib wannan sa cikin maraku da suke wannan ciyar kamar yadda malam bakariji kawo a cikin kitabul asma imanin rasul sallallahu alaihi wasallam da ahwali wal afaq wal ahfadi a cikin wani tafi nashi nasira malam makarizi a cikin mujallabi biyu ya faɗi sunayensu ya ce akwai wazi'atun akwai shi wancan makhshiyu akwai jallas ibn suwaid ko kuma sa'alabatu ibnu hatib su ne tawagan munafikan da suka da suna wannan hirar daga cikinsu wanda aka wa abuwa shi ne wancan makshiyu amma sauran wallahu ala wani mana ne suka kuma munafiki wata fa'ida ne girma a nan da wannan ayoyi wanda malami magana akan ta ba amma ibn abdul bari amma al-imam ibn al-arabi ya faɗa wannan magana shi ne cewa al-hadlu bil kufri kufr wasa da kafirci kafirci ne dan kalmar kafirci da wasa kafirci ne kuma da shi. Ba wajen fahimci nan saboda cewa da yi da suka ce inna ma kunna na kudu wa nal'abu aka ce la a cikin mu kan ku kawo ujiri haka ta kuma aka ce aka tafi na huzwa haka Allah ya ce wa ainihin annabin shi ko Ibrahim ma'ana wasa da kafirci faɗan kalmar kafirci da wasa kafirci da ciki ko da a drama ne gama ko drama ce ake kar ka sake baka role wanda kai ne zaka fito a matsayin kafiri ko fashi. ko wanda yake wata magana ta ta addini kafirci haka malamu ce suka faɗa ba a yin wasa da kafirci in fact a matsayin kalmu ne ko da wasu wasi ka ga a zuciyarka na wani abu kafirci so ya fi kai marmara ka yi ta guji ko wasu wasi ma kenan ba ku yi da mutane wasa da ayyukan irin waɗannan irin a ce wai zamani ne da annabi shahu wanda suka da kafirci annabi kuma shahu wani irin barna ne wannan annabawa mutane da fitar da gurin Allah ba wasa da annabawa ko a cikin duniya sai Kaduna kare ta lahira kenan ko cikin wasa sai tashin kiyama su tashin kiyama ta burci ne amma idan bai fara wannan da wasa yake fara to ta burci ne ba za mu jira sai mun ji maganar fa'ida dan ba wannan fa'idan ba kuma da mutum hada idan ta shafi imani a cikin waɗannan 'yan drama masu yin wasan hausa da wasanni na abubuwa da kaɗe wasu da kuɗin suna ganin kamar wai wasan ne ko rahar duk wanda yana da matuƙar haɗari alimamu bin kafin kawai shine ya kawo magana wadda take kamar mafita kuma ba mafita ba ce yake magana akan ayoyin da suke shu'ara cewa mawaƙaƙi da Allah ya ce annahum yaquluna ma la yaf'aluna ne faɗan abin da ba sa aikatawa don haka idan mawaki yayin mutum tallafi a cikin waka ba za a amsa wannan a matsayin ƙarfi ba sai in ya shi daga waka ya ce da gaske ki haka in ya ce ya sha giya yawa kai shi wato da kake cewa ya sha giya kuma zina ba za a amsa wannan a matsayin itirafi ba wannan ya shafi kusa kusa na nan duniya amma kusa kusa na aƙida lalle mutum ko da kayyaki ko dan wibi ne shi ya kiyaye abin da yake ya cikin hankalin shi a cikin eh, eh, ibn al’arabi ke cewa alhazan kufri kufrun wasa da kafirci faɗin kafirci da wasa to kafirci ne da gaske Allah ya tsarki mu daga kafirci shi Allah ya ce Allah halafar rasul sallallahu alaihi wa sallama aliyan radiyallahu anhu fa qala atukhlifu fi sibyani atukhlifu fi sibyani wal nisa Allah sai ya bar wakilai a madina mutum uku sai na ali a matsayin a jikon shi a cikin gidan shi shi ne zai kula da al'amarin mata da yara da sauran bararrun bayi tsofaffi shi kuma akwai mutum da suna siba ibn qurfaqa zala fasala ya bashi kulawa da ainihin wato gari kamar shi ne cikin da kula da gari ragowar idan da da jami'an tsaro da aka bari tarfina kamar shi ne kwamandan shi kuma muhammad ibn muslima shi kuma kamar shi ne limani wanda kuma da limanci ya shari'a ya daura aure ya sulhu aka raba masa aiki haka wannan haka al-Imam Zahabi ya ambaci na biyu Muhammad ibn Maslama a cikin tarihin Zahabi shi kuma san ba haka al Ibn al-Asiri ambata a cikin al-Kamil fi tarikh Sayyidina Ali kamar yadda kuka faɗa farko abin mamaki ga baya cikin sojojin da ya tafi da su yakin Tabuka wani suna cewa an zo yana ta tsinka dawakai yana ta karya su an rasa za a yi da shi a ne mai ɗan mara saboda gaba ɗaya tsumin shi ya ya gama tashi a cikin wasu tsohuwa su mai shari'a cikin mai tana mai shi bashin daddawa da ya ce masa fatan da daddawa bai biya ba shi jikin shi ya sanyi daga baya ya ce kama na tsohuwa ta ishi ta ce da ai kai mushi haka da a kan ma ɗaura ɗaura mushi wannan abin nan ɗan mara wannan duka tatsuniya ne Allah ya tafi malaman mu nan da suke yawan tatsuniya ne kuma su sani wani. Sidna Ali sai ya zo ya ce manzala ya manzala Allah ni za ka bari a gida cikin mata da yara a wani magana za a biya kawo cewa Yahudawa ne da da munafikai suka fara cewa ai Ali ma ba ma so da bane ai a cikin mata aka bar shi sai abin ya dame shi ai ya zo manzo Allah wannan complaint din sai manzo Allah yake ce mishi ala tarda an takuna minni manzaki Haruna din Musa ko ba za a za ka so a ce matsayinka game da ni kamar matsayin annabi Haruna ne game da Musa ba ma'ana wanda idan annabi Musa zai tafi ganawa da Allah sai ya bar shi wa ya haruna khlifi fi sai ya bar shi ne annabin Allah kuma mataimakin annabin Allah Musa alaihi salam shi ake bari yawa a cikin kula da mutane ba ka so ba yanke zama kamar wannan matsayi la illa annahu laysa nabiyyin ba'di inda yake babu annabi a bayana ko na magana in cikin magana ce ke sahih bukhari a cikin kusur bukhari mutum da takwas shafi goma sha biyu a lamba cikin hudu da hudu da sha shida idan mun zo daidai inda malam zai magana akan wannan cewa falala ce ga sayyidina ali in Allah ya so in ba manta ba za mu karanta daga cikin littafin ainihin wato tarihul islam na rahadi inda rabi ne babi musamman akan cewa babin da ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ayyana kowa a matsayin hadisa bayan shi ba wala abubakar wala aliyu sai dai ya yi ishara zuwa ga abubakar za mu karanta wannan kuma allah su zama karanta da cikin littafin ainihin wato a sharhin a cikin tahawiyya ibn abu tizi din shi ma yi maganganu masu daɗi game da wannan matsala mu ji abubuwan da a suka faɗa da masari irin waɗannan matsalolin kuma yanzu wannan kaza an shi yana karanta sai ki shi a al-dafu kun an ce sai na ali matsayin shi da annabi kawai matsayin da musu da haruna na kaga shi da haka shi guda ce daga mahalifa gaskiya ne matsayin sai na ali kamar kuma manzo Allah ta sallama kamar da manzo Allah ya faɗa a nan kamar matsayin annabi Musa ga annabi Haruna amma sai dai babu annabta a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da shi ma zai zama annabi kenan amma magana halifanci ba wani al'amari daban kuma za a zo a yi kan shi insha Allah duba ko kare wannan falala tabbatacciya ai gashi kana ji za ta cikin dafa musulmai ba ta cikin farka sahih bukhari shi da sai mala yake cewa wa takhallafa nafsu min almuslimina min ghairi shakkin wa lartiyabi sai kuma aka samu wasu daga cikin musulmai su kuma suka fita yakin ba tare da wai suna da shakka game da addinin Allah ba ko kuma suna da ainihin wato kokonto game da ingancin musulunci ba minhum ka'ab ibn malik akwai ka'ab dan malik wa murarat ibn rabi akwai akwai kuma wani sahabi sunan murarat ibn rabi wa hilal ibn umayta radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda wa fihim nazala akan su ne Allah ya saukar da ayan wa ala salatati alladhina khulifu da kuma mutane uku nan waɗanda aka basu a baya kullifu wanda aka basu a baya ma'ana a ci amsan tubar sanda aka shi na musamman ko kuma Allah yi na a wata riwaya wacce wanda suka zauna suka ki fita yaki baya ga su za mu zo mu ji a ko su ma akwai Abu Lubaba ya daga cikin waɗanda ba su fita ba kuma da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san shi shi ainihin wato ya ɗaura kan shi ɗin nan a jikin a masallaci ce wallahi ba zai kwanta shi daga nan ba sai duk kuma ya mutu da yunwa ko kuma sai Allah ya himi shi dama kuma ya taba manzo Allah wani bibi shine lokacin da aka yakin Banu Qurayza shine da suka tambaye shi ne za a yi mana shi musu isharar da cewa yanka za a yi muku manzo Allah bai ji dadin wannan isharar da ya musu ba wata shi manzo Allah ya rabu rubuta shi har sai da Allah ya saukar da aya cewa wa akharina asrafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allahu an yi tubarai Allah yake da kuma wasu da suke sun yi itirafi sun yi confession zunubansu sun yi da sun yi zunubi sun taɓa da aikin kirki da na banza Allah ya yafi musu sannan aka ji a gaya mishi ce wallahi ba zai kwance kanshi ba bai da kowa ya kwance shi ba sai ma annabi da ya kwance shi da wanda Allah bai kwance shi ga wannan ainihin ɗan mai zo kanshi sannan akwai kuma ayi shi ma da yake cewa ah, za mu zo insha Allah za mu ji bayani game da wannan wata kallafa aidan abubarin da abokai saba sannan akwai sahabbai guda biyu a ila yau abubarin da ke fari shi ya tsaya a baya amma shi abu shi faru kuma kalashi kamar yadda daukacin malaman sira suka ruwaito kuma zai dafa da muka amma ta tarihi ko zaɓi alkali alba mustabari a cikin tarihinsa ainihin ibnu kafirin a cikin tsaya wani haya duk sun ambaci kisa cewa abun hawan shi ne ya san matsala sun ce shi ya san matsala ya tsaya har aka tafi amfani shi yake zai ba shi matsala kuma ya ki jaruwa ko sai ya ɗauki kayan shi ya ɗaura a baya kan hanya ya tafiya a ƙafa har sai da aka tsinkaye shi can aka ce manzo Allah ga wani suna tsawo a ƙafa shi ke cewa Abu Dharr Allah ya sa Abu Dharr ne wannan sai ga huwa huwa sai ku gashi Abu Dharr ne Allah ya mishi addu'a alheri yana cewa rahimallahu Abu Dharr ya ishi wahdahu ya mutu wahdahu bai farhul haka kuma ya faru Abu Zarin dan an samu dan ta tabar zaka aka zo aka ce ya koma rabza ya nuna daga baya yazo ya mutu a nan wajen babu kowa sai matan shi fi ɗan shi yace musu in na mutu sana da ko ku aje na akan hanya Allah zai aiko mu me za su mana jana'iza sai ko ga su Abdullahi dan Mas'ud a cikin tawaga za su je kuma suka zo aka ce suka ce wannan waye aka ce sahabin manzo Allah ne Abu Zarin sai kuka suka ce manzo Allah ya gaskiya suka mishi ainihin wato janaza a wajen sai kuma abu khaisama radiyallahu anhuma lakinnahuma lahikahu fil ba'd shi kuma abu khaisama shi ma ya ji kafa da kuma tuba shi ga baya har manzo Allah ya nisa tsara rana sai ya shigo yana da wani gida da yake zuwa a cikin gidan lambu ne kamar a cikin penthouse ne yana da mata guda biyu a gidan daidai sai taron matan sun gama haɗa mashi liyafa ko ta ka ci kulliya ta gyara ɗaki ta kafa abinci ta ruwan sanyi ga kayan marmari sai tsaya kofa ya kallon kallon ke kai manzo Allah yana can a cikin rana cikin halin tafiya da wahala kuma ina nan tsakanin mata kyawawa cikin inuwa ga abinci ga ruwa mai sanyi cewa Allah zai yiwa yace da rafi da Allah ba zan da wannan abincin ba sai na iska da manzo Allah yake kawai shi kidan ya juya ya wuce shekara hanyar. shi ma aka hango shi aka ce ya manza Allah ga wannan ya taho ya ce kun aba kai sama Allah ya sa abu kai sama ne sai shi ma sai da suna Umairu dan wani da sun kusa ya ce ma Umairu ka tsaya sai na isa ka yi ka dole je in tuba sannan sai ka iso kuma ka kuma ne ne je ga manza Allah da aka yi manzo Allah ya bishi addu'a alheri kamar da ainihin wato al-Imam Tabari ya wannan kissa shi da imam Zahabi a cikin tarihul Islam da sauran malamai wanda ma ce a karanta ainihin lissafin <coughs> sira ta ibn hisham a cikin musallar na hudu shafi ɗari da saba'in da biyar zuwa da tara da kuma alƙasura ne fil mawahibin da duniya a mujallar da ɗaya shafi na ɗari shida da talatin kaji gashi nan kuma karatu ya karatu mun taho muna jin labarin wannan kissa insha Allah kamar da muka ambata sa'annan mutane su je su karanta littafin sayyid bukhari ko muslim a cikin kitabul magazi kitabul sir wal magazi a cikin hadisin kissan tuban ainihin wato su a wannan sahabi da suna kaɗan malik zamu magana a kai can ƙarshe idan an dawo daga yaki da mu je da abubuwa suka faru amma tun da ba za mu karanta hadisin ne gaba ɗayan shi ba za mu ɗauki za mu yi mishi ɗauraya ne mu takaita ma'anarsa cikin hausa yana da cikin mutane zai su karanta dan zaman an zo ana bayani zama kamar ana kushin musu abin da suka riga suka sani ne insha Allah za mu tsaya nan insha Allah duk da muka faɗa shi Allah ka ba mu ladan shi Allah ka ba mu dubiya da fasikanci ya Allah ka gafarta mana kurakuran da suka faru da mu na aiki cikin harshe da karancin sani Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga malamin mu الشيخ محمد الأول القاسم الألباني الذي اشتراهما الله سيهوتا كنا كشهادة شهيدة عبد الله بن أم عبد البر Allah ka ɗauka daraja su a cikin aliyina da shaɗi da sulhi da Allah ka ɗauka dukkan na abin da suka bari a baya na iyalai da dangi da zuriya da ɗalibi da karantarwa Allah ka wuce yadda suke tsammani Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta ta Najeriya kawo mana zaman lafiya da alkhairi ka tabbatar da mu akan sunna da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin tsarkin mu a duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته